na ibn bas shi kadai da waɗansu lakcoci da ya auni wuri wanda ya kai juz'i bakwai zuwa takwas akwai littafin fatawa kuma wanda suka yi shi da sauran malamai wanda ya kai juz'i hudu wanda a wannan lokaci sun yi dogon bayanai akan waɗannan matsalolin duk matsalar ana gina ta ne akan hukunci da cewa wane musulmi ne ko kafiri ne idan ka hukunta cewa wane kafiri ne ba za ka ci kansa ba ba za ka yi sallah bayansa ba in ka hukunta cewa wane musulmi ne to wajibi ka ne ka bihi sallah sannan kuma zaka ci kansa. to a nan gurin a wato ba wajibi bane ke son ce ja'izi ne bin sa sallah sannan kuma wato ainihin ja'izi ne cin kansa. a abinda nake so in kai gare shi a nan gurin hukunta cewa mutum musulmi ne ko mutum kafiri ne ba wani abu bane ba da mutum zai faɗe shi da ra'ayin kansa yadda ya ga dama abu ne wanda dole sai kana da dalili daga cikin alkur'ani mai girma da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da duka hukunta wani da kafirci bayan ko ba Allah ne hukunta shi da haka ba ba annabi ne hukunta shi da haka ba to ka fada cikin kabira min al-kaba'ir sannan abu na biyu ba lalle bane ba dan kasancewar abu kaza kafirci ne ya zanto duk wanda ya shi ya zama kafiri abinda ba ma bambancewa kenan hunaka farqun baina hadha al-qawli kufrun wa baina an yakuna qailuhu kafira ba lalle bane dan abu kaza kafirci ne zanto duk wanda ya shi ya zama kafiri ya ya zantowa abu kaza shi karan kansa sunansa kafirci amma wani yayi shi kuma bai zama kafiri ba saboda wani hanzari da shari'a take bayarwa ta iya yiwa fadin abu kafirci ne yan zagin annabi kafirci ne menene kuma zagi fadin bakar magana ko fadin wani lafazi da ke nuna tawaye matsayin annabi kafirci ne to amma sai kafirai suka tsare ka za su kashe ka su ce ko ka faɗi bakar magana ga annabi ko kuma su kashe ka sai ka faɗi bakar magana dan ka tsira ka kafirta amma asalin wannan maganar bai ce kafirci ce amma kai yanzu da ka faɗi ta baka kafarta ba saboda wani hanzari shine tilasta ka aka yi ba zaɓin ka bane ba kamar yadda Ammar bin Yasir ya akan hanyar hijira kafirai suka zai suka ce sai ya faɗi bakar magana ga annabi ya faɗa suka kyale shi ya tafi yana cikin jin takaici yaje yana faɗa annabi kafin ya je aya Allah ya saukar da aya cikin suratul nahl man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman annabi ya ce ai muli'a wato muli'a amarun imanan ila mushashihi amar an cika shi tsaf da imani zuwa kowanne lungu daga cikin lungunan gangan jikinsa wannan kalmar da ya faɗa bata fitar da shi daga musulunci ba ga wanda yake cikin daji dabba sa tabbata daga baya da ya ganta yake cewa mai Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka wannan maganar mai ce kafirci ce amma an ce ya kafirta bai kafirta ba saboda ya faɗi ta bisa ga kuskure ba da niyya ba farin ciki ne sai yasa ya kuskure da baka amma a cikin zuciyarsa baya nufin wannan abu to haka akwai jahilci mutanen annabi Musa lokacin da sai ga gunki suka ce za su bauta masa ija na ilahun kama lahum aliha me yace da su yace ku kafire ne qala innakum qauman tajhalun sai ce ku jahile ne <laughs> bai ce musu ku kafire ne da annabi ya fita zai je yakin hunaini a hadisin abu waqid al-laisi sai sahabbai so ga kafirai suna da wata bishiya da suke rataye makamansu a jiki da itikadin in an rataye makami a jiki za a ci nasara sai suka cewa annabi ija Allah na zata anwatin kama zatu anwat mu ma ka sanya mana wata guma wata bishiya mu rinka rataye maka mu kamar da kafirai suke da ita su mu ma mu rinka zuwa muna ratayewa sai annabi ce inna hasunan tafarkin wanda suka gabace ku kabi laqad qultum kama qalat banu isra'ila li musa ija allana ilahun kama lahum aliha abinda kuka faɗa shine kwatankwacin abinda banu isra'ila suka faɗa musa ija allana ilahun kama lahum aliha kaga annabi ce kun kafirta ba annabi ce sun kafirta ba dan ba mu ji ba inda yace su je da kalmar shahada kaga jahilci ne sa suka yi wannan to duk mutumin da ya aikin kafirci a bisa ga kuskure a bisa ga jahilci a bisa ga an tilasta shi da sauran dalilai da malamai ke faɗa to wannan ana ba shi hanzari to a nan gurin dai inda na kutar take sai mu dawo sai mu ce da kai ga abu sunansa shirka mutum ya yi shi kuma ya san shirka ne karara da dalili daga qur'ani da hadisi cewa shirka ne ya ci gaba da yi to alal hakika ya kafarta irin wannan ba za ka bi sallah ba za ka ci kansa ba mutum ne yake yin abu amma shi yana tsammanin na kirki ne bai ɗauka shirka bane saboda malamai sun ce masa ba shirka bane ba sun ce masa tawassuli ne sun ce masa kama kafa ne wannan jahili ne karantar da shi zaka yana nan a matsayinsa na musulmi in ka kafarta shi baka da hujja a cikin musulunci ba da kawai ake faɗin addini ba sun faɗi hukuncin gwargwadon yadda idan hukunci ya bayyana ga mutum ka koma sauran fatoyinsu a sauran littattafansu za ga bai suke faɗa amma kar ka koma cikin littattafansu sai ka zaro abin da ya dace da abin da kake so a faɗa sai ka faɗa sai ka kyale sauran yanzu da suka zaro wannan kamar da suka rubuta daga ƙasa su ne wai majalisar malamai ta kungiyar ce wace ce a ƙarƙashin shugabancin jagorancin Sheikh wane ne wani ko kuma wala Abbas ne a can da sauransu wanda waɗannan mutanen su ne suka rinka yin wa'azi suna cewa duk wanda ya je Madina ya karatu a hannun Yahudawa ya karatu su masu wannan wanda suka rubuta wannan wanda aka ce ƙarƙashin jagorancin Imam Abbas Hamid yanzu muna a wajen su duk Yahudawa ne wa'azi daya hudu biyar ya fi biyar wanda suka yato akan mu gobe in za su yi wa'azi wa'azi da ya wuce a mai sun yi wa'azi a mu wannan asabar din da ta wuce cewa duk wanda ya je Madina ya karatu a hannun Yahuda ya karatu saboda muna bada fata wanda ta saba da san su Nasiruddin Albani a wurin su suka ce tubabban bature haka suke faɗa masa a ko gobe ka je wurin su wannan ba mu taɓa faɗa wannan ba amma tunda kai ka kawo da takardan har kake son ta zama hujja dole mu faɗa kuma amma wannan ya fi shekara biyu ana yin wannan tsohon labari ne yanzu wani in ya zama na faɗa yau sai mamakin yaushe abin ya faru sama da shekara biyu akwai jarida wadda suke buga mai suna al-burhan wanda imam abbas duk ya kafurta mu a ciki da ni da malam abba da malam abubakar lamo da malam da duk wanda ya karatu ma a madina gaba ɗaya kowa kafiri ne haka aka ce da mu malaman daura da suke zuwa sun ce duk ɗaliban su daina zuwa daura dan yahudanci ake karantarwa har kawai dan an bada fatawa ta saba malikiya to irin waɗannan mutane kuma su za su rubuto takarda irin wannan har su fassara da Hausa a ce daga majalisar kaza su bin ba sun ce kaza sai ka koma sauran fatoyin ka karanta ka gani mun sa abin da muke ba shirme kawai muke haka ba shi ne ai a itikadin su su bin bas ba musulmai bane ba amma ya aka suka dauko wannan fatawar ta dan ta dace da san zuciyarsu a itikadin su su ba musulmai bane ba wallahi kasar kasar nasu ina da shi wanda naji yafi goma da ina ajewa ma na dana ajewa ce shirme ne mutai dana ajewa kuma har alkawali ne bazan taba yin magana kan su ba amma yanzu wannan ne tilasta ne har ne magana akai ina son abin da yake so ya bani ya bani hujja dan ako akwai wadansu wanda za su zo nan masallacin cikin irin su fa su zo su ji karatu amma yanzu a yi sallah sai su kauce ba sa bin musalla saboda mu kafirai ne amma ya halatta a ɗauki ilimi a wajen kafiri <laughs> suna nan kawai shiru muke muke su dan mun san mahaukata ne kuma tsararru ne a cikin jama'a kuma galibin su jahilai ne ba karatu suke yi ba galibin su jahilai ne wallahi ba sa iya karatu zaka sa mutum littafi ya ja bukin ba zai iya ja ba idan ka wa mutum larabci zai iya cewa sadaqallahu alazim a tsammanin sa ayar qur'ani ka karanta larabci idan kai wallahi akwai da yawa daga cikin su haka to saboda haka wannan wani fitintunu ne daga cikin fitintunun zamani sai dai mutum yayi fatan Allah ubangiji subhanahu wataala ya kare shi da fadawa ciki dan babu wanda dabararsa za ta sa ya daga wato ainihin sharri da tarko na shaidan ba wanda dabararsa za ta sa sai wanda ubangiji ya tsamar da shi kullum fatan mu Allah ya shiryar da mu shirya ta addini abin da muke na daidai Allah shi tabbatar da mu akai wanda muke na kuskure kuma Allah shi wato fahimtar da mu kuskuren mu gyara kuma Allah ya fi mana kurakuran mu kuma yan uwa waɗanda ba su fahimta ba muna musu fatan kullun Allah sa su fahimta so kawai abin da suke so mu yi mu yi wa'azi irin nasu mu ce kowa kafiri ne in ba haka muka yi ba to ba mu burge ba suna daga gefe a lafta kaulasan akan kowa Allahu akbar a ce wani kafiri ne Allahu akbar me tayin wannan to ya za a zo a yi wannan shirme bayan an girma kuma sai a ci kasa ai bai kamata ba bayan mutum ya dan fara leka karatu ya ga hujja kuma sai zo ya ta shiririta ai bai kamata a yi haka ba to saboda haka ba abin da zai warware matsalar ka sai ka koma karatu amma in ka tsaya kamar bala za a buga kana a buga kana gurin kai ta bin son zuciyar wani baka sani ba wassalamu alaikum warahmatullahi الرحمن الرحيم الحمد لله رب وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باي حقا السلام عليكم idan ba manta ba har yanzu muna magana ne akan matsalolin da suka shafi yin sallah ga mamaci abu na ƙarshe da muka yi magana a kansa shi ne idan mutum ya kammala sallah ga mamaci zai yi sallama guda biyu ɗaya a dama ɗaya a hagu kamar yadda ya saba yi a cikin sallolin farilla saboda hadisin abdullahi dan mas'ud Allah shi kare da a gare shi wanda ya nuna haka matashiyar magana da za mu tashi kanta yau shine wasunnatu sunnatu أن يسلم في الجنازة سرا ومن وراءه في ذلك سواء لحديث أبي أمامة في المسألة بلفظ ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه مالك والسنة أبن da ya tabbata النبي صلى الله عليه وسلم an yi yusallima fil jinazati ko an yi sallama fil jinazati sirra za a yi sallama a sallah ta gawa za a yi sallama ne a sirrance al imamu wa man wara'ahu fi zalika sawa liman da wanda ke bayansa wannan duk hukunci ɗaya suke liman zai yi sallama a sirrance mamuma ma za su yi sallama a sirrance ba za su bayyana ta ba mala yace wannan shine sunna li hadisi abi umamata al-mutaqaddim saboda hadisin Abu Umama wanda ya gabata a wannan matsala, wanda yake kunshe da lafazin summa yusallimu sirra sannan sai limami ya sallama a sirrance fi nafsihi ga karan kansa hina yansarifu lokacin da yake kammala sallah wa sunnatu an yaf'ala man wara'ahu mithla ma fa'ala imamuhu abin da yake sunna wanda duke bayan liman zai zai aikata kwatankwacin abin da liman ya aiwatar tunda an ce sallama a sarance ne ya za a yi a gane to shine waɗansu suka ce yadda sahabbai ke gane sallar annabi karatun annabi idan yana a zahar ko la'asar suna gane karatunsa ta hanyar ya suke gane karatunsa bi lihiyatihi za su ga habbarsa tana sama tana kasa alamar yana furta wani abu a baki kenan to wannan kuma tunda ka yi sallama ai za ka karkatar da kanka dama ka yi hagu to kenan ka yi sallama kowa ma ya yi shi ma ya dama ya yi hagu a sirrance ina fatan kun fahimta walahu shahidin mawquf wannan hadisi da muka kawo yanzu akwai wani hadisin da ke karfafan sa yana masa shaida sai dai shi mawqufi ne ma'ana aikin wani sahabi ne cikin sahabbai ba aikin annabi bane ba ba maganar sa bane ba wannan shahidin akhraj al-baihaqi an ibn mas'ud an an ibn abbas annahu qala annahu kana yusallimu fil janazati taslimatan khafiyatan imam al-baihaqi ya ruwaito hadisi daga abdullahi dan abbas shi abdullahi dan abbas kana yusallimu fil janazati ya kasance yana yin sallama lokacin da yayin sallan janaza taslimatan khafiyatan sallama wadda take a boye a sirrance to kaga wannan aikin Abdullahi dan Abbas ne bayan can an gabatar maka lafazin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan riwaya ta Baihaqi wa isnaduhu hasanun wannan hadisi isnadin sa hasan ne ana kafa hujja da shi ثم روى ثم روي عن عبد الله بن عمر annahu kana idza salla ala al-janaiz yusallimu hatta yusmi'a man yalihi sana aka ruwaito wata magana daga Abdullahi dan Umar ya kasance idza salla ala janaizi idan yayi wa gawawwaki sallah yusallimu yakan yi sallama hatta yusmi'a man yalihi har sai ya jiyar da wanda ke bayansa to kaji Abdullahi dan Umar shi kuma yana me kenan yana bayyanawa yakan yi sallama har sai sautinsa ya jiyar da dukkan mamudin da suke bayansa wannan abin da karfi ma ke yi kenan wa isnaduhu hasanun wannan hadisi sahihun kai wannan isnadin sa kuma sahihi ne ana kafa hujja da shi to don haka sai ya kasance kenan wancan dai karara aikin magan lafazin annabi ne da kuma aikin wani sahabi cikin sahabbansa cewa ai asirranti wannan kuma aikin sahabi ne Abdullahi dan Umar kuma yana yi a bayyane kuma a taron sahabbai ba a yi masa inkari ba wannan sai ya nuna shi ma yana da sunna daga annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka har hada waɗannan asar guda biyu sai su baka hukunci biyu idan ka zo yin sallama a sallan gawa in ka ga dama ka yi a sirrance in ka ga dama ka yi a bayyane ko yau ka yi a sirrance gobe ka yi a bayyane duk wanda kai ya dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam na ganta zan karanta a ƙasa albani yace wa ka'annahu qultu wa ka'annahu li ikhtilafi hazain al asrain albani yace mai yiwa saboda sabanin waɗannan hadisai guda biyu ko riwaya daga sahabbai guda biyu domin saboda wannan ne ikhtalafat aqwalul hanabila maganganun malaman mazhabar hanabila suka kasu gida biyu fi hadhihi mas'ala dangane da wannan mas'ala faja'a fil insaf sai zo a cikin littafin al insaf qala yake cewa fil furu'i zahiru kalamil ashab zahirin maganan da aka ruwaito daga mabiya mazhaban Abu Hanifa annal imama yajharu bit taslimi limami idan ya zo sallama wajen sallar jana'iza zai bayyana ta karara wa zahiru kalam ibn amma zahirin maganan da aka karɓo daga wajen imam ibn al-jawzi annahu yusirru liman sirran zai ba bayyana wa zai ba ثم نقل عن المذهب ومسبوك الذهب sannan aka ciro magana daga waɗannan littattafai guda biyu al-mazhab da masbukuz zahab ma yashhadu li kalam ibn al-jawzi irin abin da ke karfafa maganar ibn al-jawzi cewa lalle liman zai sallama a sirrance wa huwa al-arjahu yace shine mafi rinjaye li hadisi abi umama saboda hadisin abi umama da ya gabata wannan dai shine hukuncin zaka iya sallama a sirrance zaka iya a bayyane idan kai a bayyane baka yi laifi ba in kai a sirrance baka yi laifi ba an gane ko mas'ala ta gaba wala ta tajuzu salatu alal jinazati fil awqati salasa yanzu mun yi sallar har mun gama kabbaran farko mun yi fatiha da sura kabbara ta biyu mun yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kabbara ta uku mun yi ɗaya daga cikin addu'o'i guda hudu da annabi ya koyar tare da fatan kun haddace gabbara ta hudu shi ma mun sake maimaita addu'a ɗaya daga cikin waɗancan addu'o'i daga nan gurin sai muka yi sallama guda biyu in kai guda ɗaya ma ta halatta dan dan saboda hadisin da ke nuna halaccin sallama ɗaya kuma sallaman nan a sirrance ko a bayyane to yanzu wannan matashin magana ta gaba ana so a tantance wannan lokuta ne shin sallar gawa ana yin iyanta a kowane lokaci ko akwai lokutan da aka hana sallah kamar yadda sallah ta nafila ta yau da gobe akwai lokutan da aka hana mutum ya yi sallah sai malai ce wala tajuzu salatu alal janazati fil awqati thalatha baya halatta yin yin sallar gawa fil awqati thalathati a lokuta guda uku allati tahrumu as-salatu fiha illa bi daruratin lokutan nan guda uku sanannu wanda aka haramta yin salloli a ciki sai fa in larura ta kama li hadisi uqba ibn amir saboda hadisin uqba ibn amir Allah shi kare da gare shi kale yace ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نكبر فيهن موتانا Uqba ibn Amir ce salatu sa'atin akwai sa'o'i guda uku akwai lokuta guda uku kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsara da mace tabbata gare shi ya kasance yanhana yana hana mu an nusalli fihinna mu ce za mu yi sallah cikin su au an fi fihinna mautana ko ka ce na Kabira ko ka ce na Kabura? duk yayi domin asalin sa kabara ya Kabiru ala wazni fa'ala yaf'ilu min babi daraba yadribu ko kuma kabara ya kaburu ala wazni fa'ala yaf'ulu min babi nasara yansuru duk wanda ka faɗa yayi kabara ya kaburu ko kabara ya Kabiru? yana hana mu an nusalli fihinna mautana aw an naqbira an nusalli fihinna aw an naqbira na. mautana annabi ya hana mu yi sallah cikin lokutan nan guda uku ko mu ce za mu binne mamatan mu a cikin su waɗanne lokuta ne hina ta tatlu shamsu zigatan lokacin da rana take fitowa ba bazigatan tana mai bayyana lokacin bullowar rana tana mai bayyana ba za mu yi sallah ba har sai ta hatta tarkafi'a har sai ta dago gaba ɗaya ta gama fitowa kenan wa hina yaqumu qa'imu zahira da lokacin da garjin azhar ya take wato azhar din nan ta kwalle rana ta kwalle daidai rana tana tsakiya ta fara karkata ba za mu yi sallah ba daidai lokacin da take tsakiya din nan hatta ta mila shamsu har sai rana ta karkata daga tsakiya ta yi yamma وحين تضيف الشمس وحين تضيف الشمس تضيف فعل أصلا تتضيف لي ka'idar dukkan fi'ili mudari'i da ya buɗe da ta'un guda biyu ka iya shafe ɗaya daga ciki shine ibn malik ke cewa ma bi ta ainu btidi qad yuktasar wa ma bi ta dukkan fi'ilin mudari'in duniya da ya fara da ta guda biyu yi yuktasar fihi alata ya halatta a shafe ɗaya tar a kyale ɗaya asalinsa ta tazayyafu shamsu amma nan sai aka ce tazayyafu aka shafe ɗaya ta ɗin Wahina ta tazayyafu shamsu ma ma'ana tazayyafu shamsu ai hina tamilu lil ghurubi da lokacin da rana ta tafi zuwa ga faduwa nan ma ba za mu yi sallah ba hatta ta ba har sai mun tantance ta faɗi gaba ɗaya lokuta na guda nawa kenan guda uku lokacin farko yayin da rana take bullowa ba za mu yi sallah ba har sai kwallonta ya gama fitowa ta dago da lokacin da rana ta take tsakiya shine shine ya komu qa'imuz zahirati har sai lokacin da ta karkata lokacin azhar ya shigo da lokacin da rana ta tafi dab da faduwa har sai ta kammala faduwa gaba daya gaba anna kursuha kwallon ranan ya bace ba ma ganin sa sannan ne zamu waɗannan lokuta guda uku an hana ka yin sallah a ciki an hana ka binne mamaci a ciki ina fatan kun fahimta to mahallin shahid cikin wannan hadisin da yace yanhana an nusalliya ya hana mun mu yi sallah anan yace sallan gawa ya faɗi sallah ala itlaqiha fasara alhadisu shamilan lissalawatin nawafil wa salatil janaza hadisin ya shafi salloli na nafilfili ya shafi salloli na me har na jana'iza tunda duk kowace masunanta sallah sallan gawa ta sallah sallan nafila sunanta sallah to sai malam yana so ya kafa hujja da wannan hadisin cewa hadisi ne am ya shafi kowace irin sallah domin sallan janaza ma ta sallah a cikin qur'ani ma sallah aka kirata wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi wannan hadisi akhrajahu muslim wa abu awana fi sahihihi wa abu daud wa nasa'i wa tirmidhi wa sahahahu wa ne inganta shi imamul tirmidhi وابن ماجه والبيهقي والطيالسي وأحمد من طريق علي بن رباح عنه an karɓo daga ta hanyar Ali ibn Rabah kenan anhu daga shi Uqba ibn Amir wa zada la Baihaqi Baihaqi ya ƙara wani bayani a hadisin kala qultu li Uqba shi Ali ibn Rabah yace da Uqba ibn Amir ayyudfanu bil layli shin ya halatta abin ne mamaci da daddare ko bai halatta ba kala sai Uqba ibn Amir yace na'am eh ya halatta qad dufina Bakr bil layli ƙarin bayani abubakar ma da ya mutu da dare aka binne shi khairun nasi ba'da al anbiya'i wal mursalina wanda yafi kowa cikin mutane in ba annaba ba da mutane to shi ma da dare aka binne shi wannan kaga wata fa'ida ce a riwayan baihaqi wadda ke nuna halaccin binne mamaci da daddare malaman da suke faɗin karhanci cewa suka yi ana son wajen binne mamaci a samu taron jama'a da yawa masu yi masa sallah da masu rakiyar gawa saboda ya dace da addu'an mutanen kirki da daddare suka ce ba za a samu mutane ba shi yasa suka ce a bari sai da daddare dan sai gari ya waye dan jama'a su amma annabi ya ce asri'u bil janazati to idan aka ce a tafi da daddare shin za a kunna fitila ko ya za a yi <laughs> za a kunna fitila ko ba za a kunna ba za a kunna fitila ba tana ta a kunna shi kenan amma a gida ba za a kunna ba ta firista wa ha sahihun wannan ziyada da muka samu sanadin ta ingantacce ne al hadisu bi umumihi yashmalu salata alal janaza wannan hadisi yadda muka koro shi gamewar hukuncin sa ya shafi hatta sallar gawa wa huwa allazi fahimahu sahabatu wannan shine abin da sahabban annabi suka fahimta karkashin hadisin kuma ya kamata fahimtar mu kar ta kere fahimtar su فروى مالك في الموطأ ومن طريقه البيهقي عن محمد بن أبي حرملة أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة إمام مالك يا رويتو حديثي تهنير وند بيهقي ما دقى هنير مالك يبي an karɓo hadisin daga Muhammad ibn Abi Harmala cewa Zainab ‘yar gidan Abu Salima tuwuffiyar ta rasu wa tariqun amirul madina a lokacin wani mutum da ake kira tariq shine sarkin madina fa utiya bi jinazatiha ba'da salati subhi sai aka zo za a kawo sai aka zo da gawarta bayan sallan asubahi fa wudi'at bil baqiyya sai aka ajiye ta a makabartan nan ta baqi qala sai yace kiwa shi Muhammad bin Abi Harmala ko wa kana tariqun yughallisu bis subhi shi ko tariq shi shine limami a wannan lokaci shine sarkin gari shine limami kana yughallisu bis subhi ya kasance sallan asubahi yana dogon karatun da yana jinkirta asubahi har sai gari ya kusa wayewa har sai gari ya taho sha shine alghalas alghalas shine asalin sa gari ya kusa wayewa bai waye gaba ɗaya ba akwai ragowan dare amma kuma ga haske ya zo da waya da yawa to shi a lokacin nan tariq sunnar da ya dauka daga cikin sunnonin annabi wajen sallan asubahi shine ya bari har sai gari ya kusa wayewa sannan ya sallah ko kuma a'a ya fari sallar da farko amma ya yi dogon karatun da har sai gari ya kusa wayewa kun gane ko qala ibn abi harmala ibn abi harmala yake cewa me fa samitu abdullah ibn umar yaqulu li ahliha sai naji abdullah dan umar yana cewa su yan uwan wancan waccan baiwar Allah da ta rasu yana cewa imma an tusallu ala jinazatikum al'ana in ma ku yi maza yanzu yanzu nan ana gama sallah asuba din nan ku yi wa ƴar uwarku sallah tun kafin rana ta zo fitowa wa in ma an ta tatrukuha ko kuma ku kyale ta hatta tartafi ash-shamsu har sai rana ta fito har sai rana ta dago gaba daya yana musu maganar yanzu gari ya kusa rana tana kusa dab da za ta fito kafin ta kai lokacin da za a hana nafila din nan ku yi maza ku yi mata sallah in ko kuka yi jinkiri har rana ta zo dab da fitowa to dole ku bari sai rana ta gama fitowa ta dago hantsi yayi sannan ku yi sallah kaga ibnu umar yana bada wannan fatawa ne saboda dogaransa mai da wancan hadisi da muka koro hadisin uqba ibnu amir cewa yanhana salat sa'atin yanhana sallallahu alaihi wasallam an nusalliya fihinna ina fatan kun fahimta wato albani na so nuna maka wannan asar da muwatta ya ruwaito da imamu malik ya ruwaito kai cikin muwatta dinsa kamar ya wannan sahabi ya gina wannan fatawa ne dan saboda abin da ya fahimta na wancan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wa sanaduhu sahihun ala shartu shaykhain sanadin wannan asar ingantacce ne bisa ga sharadin bukhari da muslim thumma rawa malik an ibn umar qal yusalla ala al janazati ba'da al asri wa ba'da subh idza sulliyata li waqtihima abdullahi dan umar yake cewa ya halatta aiwa gawa sallah bayan la'asar ya halatta aiwa gawa sallah bayan asubahi amma idan an sallace su akan lokacin su yana nufin idan an yi la'asar kan lokacin ta ba a jinkirta ta ba to kaga daga lokacin da aka yi la'asar ai akwai ranar lokaci kafin rana ta zo faɗo wannan ya halatta kai sallan gawa cikin sa yana nufin idan an yi asubahi an kammala ai akwai ranar lokaci kafin rana ta zo da fitowa yana nufin wannan ranar lokacin ya halatta kai sallah ciki amma idan aka jinkirta asubahi har ya kasance ana yin sallama rana tana zo da fitowa to ba za a yi sallan gawa wata rana ta ga fitowa idan aka jinkirta la'asar har ya zanto rana tana dab da faduwa ta yadda ana gama sallaman ta rana na dab da faduwa din nan to ba za a yi ba har sai ta kammala abin nan kenan ina fatan kun fahimta wa sanaduhu sahihun aidha shi ma wannan asar din sanadin sa ingantacce ne wa bayhaqi bi sanadin jayyidin an ibn jurayj akhbarani ziyadu أن عليا أخبره أن جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرت الشمس فلم يصل عليها حتى غربت الشمس فأمر أبو برزة المنادي ينادي بالصلاة ثم أقامها فتقدم أبو برزة فصلى بهم المغرب وفي الناس أنس بن مالك وأبو برزة من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلوا على الجنازة إمام البيهقي يروي حديثي ده سندي جيد عن ابن جريج an karɓo daga ibn Zurayd yace akhbarani ziyadun ziyad ya bani labarin cewa anna aliyan akhbarahu aliyu ya bashi labari anna jinazatan wudi'at fi maqbarati ahli al-basra akwai wata gawa da aka zo aka aje a makabartan mutanen garin basra hina sarrat shamsu daidai lokacin da rana ta zama rawaya rawaya ta kusa ta tafi inda za ta faɗi falam yusalla alaiha ba a yi wa wannan gawar sallah ba hatta garabati shamsu har sai da aka tabbatar rana ta faɗi fa amara abu barza tal munadi yunadi sai abu barza ya umarci wani mai shela yana kira bis salati yana kiran mutane a zo ga sallah sun ha sannan ya tsayar da ita sallah din nan wato sallah da za a yi ta magariba kenan fa taqaddama abu barza wato shi mai kiran sallah bayan ya yi kiran sallah domin ya ce fa amara munadi sai ya umarci mai kiran sallah yunadi yana mai kiran sallah domin annida'u ɗaya ne daga cikin sunayen kiran sallah Allah ce wa idza nadaitum ila salati takhazuha huzwan wa la'iba kaga idza nadaitum ila salati ai idza azana al muazzinu lis salati ittakhadhu hadha an nidaa huzwan wa la'iba zalika bi annahum qaumun la yaqilun an nidaa eh, ɗaya ne daga cikin sunayen kiran sallah ko kace al-azan ko kace al-azan ko an-nida mai kiran sallah ko kace al-muazzin ko kace al-munadi sai dai sunansa ya fi shahara da al-muazzin Abu Barda ya umarci almunadi shine mai kiran sallah yunadi bi salati cewa tashi kai mana kiran sallah thumma aqamaha sannan yayi iqama ta kiran sallah ba ta tsayar da sallan magriba fa taqaddama Abu Barda ta fa salla bihim al Abu Barda sai ya wuce gaba bayan an kammala iqama ya yi magriba wa fi Anas ibn Malik a cikin mutanen da suke wajen akwai Anas dan Maliku wa Abu Barda min al-Ansari shi kanshi Abu Barda yana cikin al-Ansar sahabbai mazauna garin Madina kenan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahaba annabi da alaihi tabbata gare shi bayan sun kammala magariba sun masallau alal jinazati sai suka yi wa ita wannan gawa sallah to kaga wannan aikin waɗansu sahabbai ne duk da ke karfafa hadisin wa hadisin ba dan amir cewa gashi an kawo gawa rana tana dab da faduwa amma sai aka ajiye ta har sai da aka zo aka yi kiran sallar magariba aka yi magariba aka kammala sannan aka zo aka yi wannan gashi kuma Anas dan Maliku yana wajen wanda yana cikin fuqaha sahaba ya yi shekaru tara a gidan annabta yana kai kawo ya shiga ya fita to kaga yana cikin waɗanda suka haddace hadisan annabi da yawa shi yasa za a ce yana wurin amma bai ce komai ba ya nuna abin sunna ne koyarwar annabi aka bi shi yasa ya shiru da an saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam da ba zai shiru ba قال الخطابي في المعالم امام الخطابي ya faɗa cikin littafin معالم السنن littafi ne mai kyau sharhin abu dawud abin da ya faɗa ma mulakhasuhu abin da ka iya takaice shi ka lakhasa shi a cikin wannan kalmomi yace wa an nasu fi jawazi salati fi jawazi salati al janazati mutane sun yi sabani abin da yake nufi da annasu anan ba wai duka ga magarin mutane ba malamai amman urida bihil khusus domin ai akwai wanda layi yu'tadda bi khilafihi akwai cikin mutane wanda ba sai an jira ya faɗa ba tunda shi ba malami bane ba sai an jira ya faɗa annasu anan gurin yana nufin malamai don ana nufin wai su ne mutane ɗin don mutane na bin su kamar can gurin asar da Abdullahi da Masaudi ce mara da ahlul muslimuna hasanun fa wa inda allahi hasanun abinda musulmai suka gana da kyau to abin ya zama mai kyau a wurin Allah sai malamai suka ce abin da yake nufi da musulmai a nan gurin malamai yana nufin abin da dukkan malamai suka yi ijma'i akai ijma'i hujja ne Allah ya yarda da shi domin annabi ya ce la tajtam yu ummati ala dalala amma idan ka ce ma da ahlul muslimuna abinda ɗaiɗaikun musulmai sai gani mai kyau ne to a wurin Allah ya zama mai kyau to za a samu contradiction domin ko ka samu musulmai yau suna ganin abin da yake mummuna ne a wurin Allah amma su suna ganin mai kyau ne a wajen su dan haka irin wannan lafazin yana da kyau bin su diddigi za a kawo lafazi wanda ya shafi kowa amma na nufin wannan suke ban yace waqta lafan nasu malamai sun yi sabani fi jawazi salati alal janazati dangane da halaccin yin sallah a bisa gagawa waddafni da binne ta fi hadhihi sa'ati salas a waɗannan lokuta guda uku za a yi ko ba za a yi ba ya ce malamai sun yi sabani fa dhahaba aktsaru ahli ilimi sai da yawa daga cikin ma'abuta ilimi suka tafi ila karahati salati alaiha cewa makaruhi ne yin sallah alaiha akan ita gawa fi hadhihi al-awqat a waɗannan lokuta guda uku sune me lokacin da rana za ta fito da lokacin da ta take tsakiya da lokacin da take dab da faduwa wa huwa qawlu ata shine maganar ata ibnu abi rabah dalibin abdullahi dan abbas kenan wan nakhai shine maganan wato annaka'i Ibrahim annaka'i wal auza'i babban malamin Sham kenan was sauri shine maganan Sufyan ibn Sa'id an sauri wa ashabur ra'ayi mabiya mazhabar Abu Hanifa kenan sune ashabur ra'ayi Abin da ake nufi da ashabur ra'ayi kenan saboda mutane ne da suke dogaro da kiyasi akan al'amurra sun kware wajen kiyasi in dai fiqhu ne an rasa aya an rasa hadisi za a yi istinbadi to gwanaye ne amma inda hadisi to kyale su an gane ku wa Ahmad akan wannan magana Imam Ahmad bin Hanbal ya tafi wa Ishaq da Ishaq as-Sauri wa Shafi'i aw Ishaq bin Rahuya kai wa Shafi'i da Imam Shafi'i a wa Ishaq wa Shafi'i yara salata wa dafna ai sa'atan ai ayya sa'atin ayya sa'atin min laylin aw nahar waccan magana ta cewa shine maganan Ata wa Nakhai wal Auza'i was Sauri wa ashabur Ra'i wa Ahmad wa Ishaq ta tsaya anan sai ce wa shafi'i amma imamu shafi'i yara salata wa dafna ayya sa'atin min lailin aw nahar imamu shafi'i shi yana ganin kowane lokaci ya halatta ka yi sallah kowane lokaci ya halatta ka binne gawa dare ne rana ne koyaushe je kai kayanka albani wai sai sai sai sai shi imam al-khattabi yace wa qaulul jama'ati aula amma maganar waɗancan shiga shigan malamai kan malamai shi yafi saboda mai suma ba wai dan suna da yawa shi dan kadan ne ba limuwafaqatihil hadisa dan ya dace da hadisi su ba ruwansu ba taron yawa ake nunawa ba wake da hadisi an wai bai da hadisi wai ba dan yawan su ba a'a limuwafaqatihil hadisa qultu albani yace wa minhu ta'lamu daga wannan magana da na kawo maka ta imam wa al-khattabi zaka gane anna da'awan nawawi da'awar da na'awi da Imam Nawawi yayi da jawaz hadhihi salat bil ijma cewa wai ijma'i ne cewa ya halatta kai sallah a kowane lokaci ijma'i ne ya halatta ka binne gawa a kowane lokaci nawawi yayi wannan da'awar albani ya ce daga wannan magana da na kawo maka ta ma'alimus sunan an kawo maganganun tabi'ai da dama daga nan ne zaka gane cewa da'awar da nawawi yayi wahamun minhu rahimahullahu ta'ala kuskure ne ya fahimci abin da ba daidai ba Allah ya ji kanshi da gafara haka yake <laughs> kuskuren sa baya hana a masa addu'a ta Allah ji kansa da gafara wannan shine al'adar salaf magabata lokacin da duk mutum yake da alheri da yawa sai ya tuntube karami to sai wannan alherin nashi ya yi belin wancan kuskuren da yi sai su roƙa masa gafara amma ai babu mutumin da ba zai fada cikin kuskure ba shi sa suke cewa kafal mar'a nubulan an tu'adda ma ayibu ya ishi mutum alfahari a kirge kurakuranka a ce wane yana da kaza yana da kaza yana da kaza su ci gaba da yi har ta kai yatsun hannu sun kare in dai sun kare daga yatsun hannu to ya ishe kafin alfahari sauran da suka yi shiru akai dun menene to kuma sai ya kasance yanzu kuskure goma kake da shi ga alheri can da yawa kogi guda <laughs> to ba daga an gama magana akan abin da ya shafi sallah kenan cewa duk da za a yi sallah to amma ga lokuta guda uku wanda in ka ga an zo za a yi sallah ta gawa a waɗannan lokuta guda uku yana da kyau ka faɗakar da al'umma ka ce annabi ya yi hani saboda hadisin uku ba ibn amir ingantaccen hadisi wanda cikin marwaitansa akwai imamu muslim ashabu sahih matashiyar magana ta gaba wa addafnu wa tawabi'uhu addafnu binne gawa wa tawabi'uhu hukuncen da ke biye da binnewa malai ce wa yajibu dafnul mayyiti walau kana kafiran wajibi ne abin ne gawa ko da ko ta kafiri ce wa fi zalika hadisani a cikin hakan akwai hadisai guda biyu al-awwal hadisin farko an jama'atin min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ba mutum ɗaya ba taro ne daga sahabban annabi suka rawaito hadisin daga gare shi minhum a cikin su abu talha ansari akwai abu talha al-ansari wasiyaqu lahu jerin nan da zamu kawo ma na hadisi riwayan abu talha ne anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amara yawma badrin bi arba'atin wa ishirina rajulan min sanadid quraish annabi sallallahu alaihi wa sallama amara yayi umarni mai umarni ke fa'idantarwa umarni Yau badrin a ranar da aka yi yakin badar bi arba'atin wa isirina rajulan yayi umarni ya nuna waɗansu mutum ashirin da hudu min sanadidi quraishin cikin shugabannin quraishawa sanadid jam'i na sindid wasindidu huwa ra'isu shuja'u shugaba kuma jarumi mutum guda ashirin da hudu cikin dakkan shugabannin kuraishawa wanda suka nuko gari tun daga birnin maka suka zo don su yaƙi annabi a filin Badar aka yi kasa kasa da su aka kashe mutum saba'in to cikin sai nuna gawar mutum ashirin da hudu fajurru bi arjulihim sai sahabbai suka rinka jan su a kasa kirararra suna jan su ba mutuntawa ba ɗauka ba ɗorawa akan makaratun da gawan arne ce fa fi tawiyin min atwa'i badrin za ku ga masu wallafa sun yi kuskure sai suka rubuta tuwan kuskure ne ku gyara tawiyin shine larabcin ala wazni fa'il wa huwa fa'ilun bi ma'ana maf'ul sai zanto jam'uhu ala wazni af'al kamar sharif ashraf tawi atwa fa'il af'al fajurru bi arjulihim aka rinka jansu da kafa faqudifu sai aka jefa su fi tawiyin min atwa'i badrin tawiyin din nan malin ya lamba a kasa hiyal bi'ru allati tuyat abinda ake kira da tawiyu a larabce hiyal bi'ru itace ce rijiya allati tuyat wadda aka wato aka gyara bakinta aka bayan an gama gina rijiyar ba a bar bakinta haka da ƙasa sai aka sanya ko suminti ko duwatsu aka kankange bakinta dan kar ta rubta wasubbitat bil hijarati wadda aka kange bakinta da duwatsu litasbuta domin ta tabbata wala tanhar kar ta rubta ita ce tawiyin annabi ya yi umarni aka ɗauki waɗannan mutane ashirin da hudu fakuzifu sai aka jefa su fi tsawiyin min atwa'i badar cikin wata rijiya daga rijiyoyin da ke filin badar khabisin muhabbisin wannan sifa ce ta rijiyan wannan rijiyan khabisin batacciyar rijiya wadda mutane ba sa shan ruwanta da annabi ba zai je jefa gawa ba cikin rijiyar da ya san ana shan ruwanta rijiya ce khabis lalatacciya ta rade da lalacewa mukhabbas kuma duk abin da ke cikin ta ma lalace ke ba za a amfana ba sai aka dauki gawa waɗannan arna aka jefa ciki ba'dhum ala ba'dhin sashin su akan sashi a jefa wannan sana a dauki wannan a jefa cikin manya-manyan shugabannin Quraysh mutum 24 illa ma kana min umayya ibn khalaf sai dai kawai abin da ya faru ga umayya ibn khalaf uban gidan bilal fa innahu intafakha fi dir'ihi fi domin shi umayya ibn khalaf intafakha fi dir'ihi ya kumbura a cikin sa na yaki bayan an kashe shi a filin badar fa mala'aha sai ya cika sulkensa saboda kumbura da yi fa zahabu yuharrikuhu sahabbai suka tafi dan su jawo shi su je su jefa cikin rijiya fa tazayala sai ya rinka daidaitewa ya rinka zagonyewa in an ja kafa sai ta cizge in an ja hannu sai sabule kaga mutuwar wulakanci kenan fa aqarruhu sai sahabbai suka kyale shi a inda yake wa alqau alaihi ma ghayyabahu min at-turab wal hijara suka ci gaba da tura masa duwatsu da kasa a wajen har ga sun rufe shi wayannan duk ba shine hujja da cewa ko an kafiri ce sai an suturce ta ba a kyale ta angule su cinye ko kafiri ne ku rufe sai dai akwai karamci irin yadda za a wa musulmi a'a akwai maganar likafani akwai maganar dauka ja za a yi aje a turtse kawai haka nan ba ba kai ba gindi ta yaya ta koya ya ku jefa shi a rami kare muku wari wa kana sallallahu alaihi wa sallama idza zahara ala qaumin annabi da mutum tabbata gare shi ya kasance idza zahara ala qaumin idan yayin rinjaye akan mutane shine zahara kin ai galaba huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu az-zuhur bi ma'anal ghalaba annabi ya kasance idan ya rinjayi waɗansu mutane a kama bil arasati salasa layalin sai ya tsaya a farfajiyar yakin har tsawon kwana uku yana godiya ga Allah kuma ana ya zama kalubale ga sauran an gane ko falamma kana bi badrin al yawm thalithu sai annabi ya tsaya a badar da yayin da rana ta uku ta zo da kammala yakin badar amara bi rahilatihi fa rahluha sai yayi umarni dangane da taguwarsa sai aka ɗora sirdinta summa masha sannan sai annabi ya tafi a ƙasa wattaba'ahu ashabuhu sahabbansa suka bi bayansa wa qalu suna cewa ma nara yantaliqu illa li ba'd hajatihi babu yanda zai annabi ya tafi a kafa face su dan wata bukata mu bi shi mu ga me zai ne hatta kama ala shafatir raki har sai da annabi ya tsaya a gabar bakin rijiya shine arraki malam ya riga yayi shi a kasa ko kullu mawdi'in tarafil bi'r kenan tarafil bi'r shine shafatir raki sai da ya tsaya a gabar bakin wannan rijiyar da aka jefa waɗancan mutane na da faja'ala yunadi bi asma'ihim wa asma'i abahim sai annabi ya rinka kiran su kowa a kiraye shi da sunansa da sunan mahaifinsa wa kad jayyabu bayan sun riga sun zama gawawwaki sun riga sun zama sun lalace ma cikin ƙasa yana cewa ya aba jahal ibn hisham ya utubata bin rabi'a ya shaybata bin rabi'a ya walid ibn utuba ayasurrukum annakum ata'tum Allah wa rasula shin zai faranta muku rai da a ce kun yi wa Allah biyayya kun yi wa manzonsa biyayya shin ba zai faranta muku rai ba fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan mu kan mun samu abinda ubangiji ya mana alkawari na gaskiya cewa za mu ci nasara akan ku mun ga wannan tabbasin daga nan duniya fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin ku kun samu abinda ubangiji ya muku alkawari na gaskiya ga waki ne fa an jefa su a cikin rijiya bayan kwana uku da jefa su cikin rijiya annabi na musu magana suna ji kala mai ruwaito hadisi yace fa sami'a umar qaulan nabi sallallahu alaihi wasallam Umar dan Khattab sai ya ji wannan magana da annabi yake yana kiran wannan kafirai ɗaya bayan ɗaya fa kala sai ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma tukallimu min ajsadillah arwaha laha dan me kake kiran gangan jikin da babu ruhi a jiki gangan jiki ne yanzu ba ruhi ta yaya kake kiran su ta yaya za su yi su ansa wa hal yasma'un shin suna ji kuwa wa yaqulu Allahu azza wa jalla gashi ko Allah ya riga ya ce innaka la tusmi'ul mauta yanzu menene fahimtar Umar dan Khattab dukkan matacce baya ji daga cikin